Malam Abdullahi ya ce wa yanha anil hasadi annabi sallama daga cikin ɗabi'unsa ya kasance yanha anil hasadi yana hana hasada abinda ake ce ma alhasad shine tamanni zawalin ni'mati min alghayr fatan ni'imar ma wani ta da Allah ya ma wani ta tafi wannan ni'imar za ta iya kasancewa ta riga ta zo zai iya kasancewa kuma an ni'matul mutawaqqati ce ni'ima ce da ake tsammanin za ta riga ta zo ta lalace ba ta riga ta zo ba kacce zo admission din kai ya samu kai ya samu admission din to hassada ciwo ne a zuciya shekul islam kimiyya almajirin sayyidin alqayyim yace sa'altu shaykhi na tambayi malami na a yahsudul mu'minu shin mummuni na hasada yace bala yace eh mummuni zai iya hasada yace amma ra'aita ikhwata yusufa baka ga yan uwan annabi yusuf ba mummune bane in ka ce ba annaba bane mummune ne In qalu la yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana lafi dhalalin mubin kawai uqtulu yusufa aw tarahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin kaga hasada ce iz ka gani kuma baban ya masa hangen haka لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك قيدا من حسده ومن إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك كما أتبها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق كاجن حسدا سنة حسدا ممنين حسدا أما شي شيخ الإسلام تيمية سيتشي لكن المؤمن يخفي wal munafiqa yubdi sai dai shi mummuni yana boye hasadarsa amma munafiki to shi ke bayyana ta amma kaga yan uwan annabi su ba ai abu dau ko ba su bayyana ba sun bayyana kaga duk da haka ne da damuwa ce so daga ciwo ne mummuna a cikin zuciya wanda Allah ya jarrabe shi da shi mummunan ciwo ne shi yasa Imam Al-Qayyim a cikin bada'ul Fawaid ya hada shi da al'ainu al'ainu kambin baka sun yi kama da hassada hassada ciwo ne a zuciya shi ma kambin baka ciwo ne a zuciya amma suna da bambanci shi kambin baka so tari mai shi bai san yana da shi ba ba shi abin ya faru sannan yake gane ma zai ga abu ya bashi sha'awa sai ya faɗi da baki kuma da ya yabi abin sai ya je na kin abin a zuciyarsa da ya je na kin abin a zuciyarsa sai abin kuma ya lalace shine hasi shine shine al'ain mai ainu kenan wanda manzon sama ya faɗa ya ya ba mu ka'ida ce duk abin da ka ga burge ka to ka sa masa albarka duk abin da ka ga burge ka ce barakallahu fihi to wannan shine kandagarcin ne kambin baka hassada kuwa ita so tari ba ta zuwa da wannan natijar ta al'ainu ita fata mutum yake a zuciyar shi shi a zuciya zai yi fata ya ji kawai abin ma ya zama ba shi in bala'i ya kai masa bala'i ya tunkuro shi sai ya furta da baki kawai ka ji abin gaskiya shi sai ya rika kora wannan ya rika kunshe wannan abu kuma ya rika mummunan fata ma game da wannan abu to su ne shine bambancin al'ainu da alhasadu amma dukkanin su miyagun cututtuka ne a cikin zuciya masu wahalar magani Allah ka tsare mu to nan ya kasance yana hanyi game da hasada kun ga hasadan nan qur'ani ya faɗe ta aurare da yawa am ya hasuduna nas ala ma atahumullahu min fadli shin suna ma mutane kyashi ne suna musu hasada ne akan abin da Allah ya ba su na falalassa kabin sannan kuma Allah ya umarce mu da mu roki tsari daga hasidi قل أعوذ بالفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في الوقد ومن شر حاسد إذا حسد a cikin malaman da suka kyautata bayanin hassada akwai al-imam al-qayyim a cikin littafin sa wal fawaid ya kawo wasu hanyoyi guda goma yadda za ka yi mu'amala da hasidi kafin ci mutum yana maka hassada, to ga hanyoyin da za ka yi mu'amala da shi ya faɗe su har guda goma in mutum ya koma zai gansu a cikin littafin nasa wa ya amuru bit tawazu lil mu'minina sannan ma'aikin su sama ya kasance yana umarni da yin tawazu ga mummunai tawazu ga mummune shine ka rika jin baka fi su ba amma in kana da wani matsayi kuma ka san matsayin ka ka walakanta kanka ba daidai bane ba yadda mutum ya walakanta kansa ba amma kuma a daidai lokacin ka rika ma mutane kafafa ka rika nuna ka'isa ka rika tattace jama'a wanda manzo sama ya faɗi ne ake ce ma girman kai wanda dama shine kishiyar at-tawazu yace batul haqqi sannan wa ghamtun nasi shine mutum ya zama ya rika ma gaskiya ya rika take gaskiya sannan kuma da rena jama'a yana musu ya tsini. in ya gansu ba zai musu sallama ba ba su isa ba ma kallo ma ba su ishe shi ba a'a ai wa jami'ul mu'minina aqaribi duk musulmai yan uwana ne shi ya ce wa jami'ul alimi alamin aqaribi to shine ni kuma na ce wa jami'ul mu'minina aqaribi dukkan mu mai dangi na yi wa biqaudil umyani sannan annabi sallama yana umarni da a ja makafi in ka ga makahu to ka kama hannunsa ka ja shi ka kai shi inda ya cancanta ka aje shi to na ga wanda kuma zai kama shi je ya jefa shi rami irin na yara mugaye hmm? wa hubbil fuqara'i wal masakin sannan da suna yana umarni da san alfukara talakawa marasa shi wal masakin da miskinai mun san sabanin da ake da shi a tsakanin mazahib واي احسن حالا من غيره شنو هل الفقير احسن حالا من المسكين او المسكين احسن حالا من الفقير اقول wannan sabanin da malamai suke da shi a malikiya الفقير احسن حالا من المسكين لان المسكين عندهم من لا يملك قوت يومه وان الفقير من لا يملك قوت سنته هكذا a malikiya suka ce sun ce gara talaka da miskini in wani zai ma azima wani addu'a mummuna ya ce Allah mai da kai talakatu da sauki a malikiya amma ya ce Allah mai da shi miskini to shi ne bahaushe yake ce makuta yau mai hmm. kullum sai ya fita ya samo abin da za a ci to annabi sama yana umarni da su wa mujalasatihim sannan yana umarni da a zauna da su ka a nuna musu kyama ka a kyamace su ka a nuna musu su ba bakin komai suke ba a tausaya musu a zauna da su shi yasa manzala su sama a cikin mazaunansa waɗanda kai suke tare da shi wani 'yan majalisunsa talakawa ga sunan da yawa ga ahalus suffa wanda su la ma'awa la ma'awa lahu ba masu da inda za su kwana yanzu nan kowannen mu masha Allah in aka tashi ya san inda zai je ko ina ma wani ɗakin shi hudu yau ya kwana can yau ya kwana can yau ya kwana can ila ban sani ba ko wani kuma wato wani to su su su ahlus suffati la amalahu ba su da wajen da za su je su kwanta so da kamar zan sani yace a warar arewacin masallacin sa yace kasahu ya rika kaiwa wajen shine as-suffa din makanu makhsusun fi masjidi rasulillahi sallama bi janibi shimali waje ne da yake arewacin masallaci manzo su mai ware shi ce dan ahlus suffa su suke anan suke rayuwarsu ba su da kowa manzo su mai umarci sabban su ce duk wanda ya kasance ya dafa abinci to ya dau ahlus suffati ɗaya ko biyu ya je gidan shi a ci da shi mun gane kun san hadisin da muka karanta na sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu a baya wanda har ya fishi da ɗansa abdurrahman ibn abi bakr to wal infaqi fi wujuhil khair sannan ma'aiki sama yana umarni da yin amfani da dukiya shine infaki fi wujuhil khairi a fuskokin alkhairi in ka ji ana cewa za a yi kaza na alkhairi to ayi da kai kada ya zama kwaban ka baya shiga alheri akwai mutanen musu da sun ji ana magana kuɗi sai su ce ai da su su ba da su ake ba ana magana masu miliyoyi ne a'a malamai sun ce da mai miliyan ɗaya ya ɗau dubu ɗari ya bada da mai naira dubu ɗaya ya ɗau ɗari ya bada waye a wajensu waye mai naira ɗari wanda ya bada naira ɗari yana da dubu ya fitar da naira ɗari ya bada ya fi ya fi mai miliyan ɗaya da ya bada dubu ɗari sau da shi yana da su da yawa shi ko wannan jina shi fai ya ɗauka ya bada imanin shi ya kai ya tunkuro shi sai ya bada ɗari biyar a cikin dubu ɗaya raba biyu irin na na umar kenan to kai kana can kana jiran wani wai shi mai kuɗi ne wai shi zai bada kai kuma an ce a bada ba za ka bada ba kaga ba zai yiwu ba haka to annabi sama yana umarni da haka wa it'anis ta'ami sannan manzo sama yana umarni da a ciyar da abinci kada a rika barin mutane cikin yunwa a rika ciyar da abinci ka zama abincin ka wasu na ci kar ka zama kai kaɗai kake ci shi yasa ka ga matarka ta farko aka ce ita matarka ita ce ta farko ko a ciyarwa bayan kai manzo Allah sahabi ya zo ya tambaye shi ya ce ina da dinari ɗaya manzo sai ce an ala nafsik sai to ka ba kai ka je kai kai makanka yace li dinarun ina da wani yace an ala zawjik ka je ka ciyar da matarka har dai zuwa ƙarshen hadisi kun san shi wa saqi ma sannan manzo sai yana umarni da a shayar da ruwa sannan ya ba da ƙa'ida ya ce fi kulli kabidin ratbatin ajir dukkan wata hanta wacce take ɗanya ka jiƙa ta ko ta wace dabba ce to ajrun fi kulli malaman usulu suka ce kullu ummu siyari umumi kullun ummu siyagil umumi babu wani wata siga ta umumi ta kai kullu fi kulli kabidin rabbatin ajrun kowace hanta ɗanya da za ka jiƙa ko ta kare ce ko ta jaki kai hadda alade yi alade in ka ganshi yana cikin kishi ka bashi ruwa ba a ce ka kashi gidanka ba amma idan ka ganshi a hanya yana yana yana yana shan yana yana neman ruwa zai mutu to ba ka bashi ruwa Allah zai baka lada halittar Allah ne Allah ya halicci alade akwai hikima a cikin halittar alade saboda ne saboda Allah ya gwada mu suwaye za su bi shi suwaye ba za su bi shi ba suwaye Allah ya ce ka a rike alade suka rike alade hikimar halitta alade kenan daga cikin hikimomin duk wata halitta da Allah ya akwai hikimarta maciji akwai hikimar halittar shi ya sari mutum mutum ya samu lada yi al-imam al-qayyim yace har shedan akwai hikima a halittarsa ba abinda Allah yake yi ba tare da ba tare da hikima ba shi hakim ne fa alimun ne wa shukurin ma'arufi sannan annabi sama yana umarni da a goda abin da aka yi ma mutum mai kyau wa in kalla ko da dan kaɗan ne ko dan yaya aka maka abu kai kai ta godiya ka nuna farin cikinka wannan yana yana yana yana cikin sifatul qurama'i siffan mutane masu karanci ko mun dan yaya aka musu abu sai su girmama shi shi ta yaban wanda ya musu amma alli'amu fa su sai su gama an ka musu ai baka da wayau ne <laughs> ba yi da wayau ne shi yasa eh, yana ta bani yana ta bani sai bai da wayau wanda bai da wayau haka zai je yana bada labari la'imi kenan idza anta akramta al-karima malaqtahu wa in anta akramta al-la'ima tawarrada in ka in ka girmama ka karam ka karrama karimi to shi ma tunaninsa shine ya zai ya karrama ka amma la'imi lalatacce dila in ka bashi sai ce waye ya mushi shi yasa duk dangin su din nan dangin as taalib ai li'amun ne ka ba ta nama sai ta koma kuma tana kallon ka tana gudu wai kai wawa ne kai ba ka baka san dadin naman baka bata haka magi ce ko ba ka take yi ba kai ka bata kuma ta koma tana kallon ka tana wani a wani wai zata ruga da gudu wal mukafa'ati alaihi sannan annabi sallallahu yana umarni da ai da ai da ai tukwici shine mukafa'a yana umarni da haka kun san hadisin man sana ilaikum ma'rufan fakati'u wanda ya muku abun arziki to kuma ku masa tukuici ka tsaya daidai gwagwado ka ga duk wanda ya kyautata maka kai ma ka ga me zaka iya masa na ka kyautata masa haka kiram suke mutane masu karamci haka suke annabi sallama karimi ne shi yasa ya kasance karamcin su hadda ne akwai husnul wafa annabi sallama yana da husnul wafa husnul wafa na na Khadija radiyallahu ta'ala anha manzala sa sama sai ya ce kawai in annabi sama ya samu wadata sai ya ce to a yanka sa ko kuma a soke raƙumi a gidan shi sai ya ce a dafa sai ya ce a kai ma sawahibu Khadija a kai ma kawayen na na Khadija duk wanda ya san kawan na na Khadija ce na na Khadija ta rasu da shekaru da yawa amma sai ya ce a je a rarraba musu husnul wasa'i kenan ake ce masa a husnul khulqi a kyakkyawar ɗabi'a husnul wafa'i mun gane to Allah shi taimake mu Allah ƙara ganar da mu waɗannan ɗabi'u da mala ya kawo mana na manzo Allah ta sanama Allah ya ba mu ikon aiwatar da su akwai tambaya ɗaya biyu wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh